صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اصلح عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذب الدنيا عذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واجرنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وما يكسب اسما ومن يكسب اسما فإنما يكسبه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 أما بعد فإن ذكر الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan yammaci yau sha hudu ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi tana dubu ɗaya da ɗari da talatin da tara wanda zai daidai da Talatin ga watan biyar 2018 gregorian calendar kamar da muka saba da mu ci gaba da karatu mai tsarki alkur'an mai tsarki a wannan masallaci mai albarka ofar gida mai girma hakimin damba a yau damu tashi sabuwar aya ita ce aya ta ɗari ɗaya. da goma daidai jiya mun karanta inda allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin yadda bai kamata a ce ɗan musulmi ya zama wato kinan lauya a masu ha'inci ba ya zama kullum musulmi yana tsaye akan abin da ke daidai da shari'a sada su can wanda suke ha'intan kawukansu ba su jin kunyan allah maɗaukakin sarki to musulmi ya kamata kullum ya zama shi yana jin kunyar Allah ya zama duk abin da zai yi ya zama daidai da abin da Allah maɗaukakin sarki yake so to yau kuma yadda kuka bayani za mu tashi inda Allah ke cewa bismillahir rahmanir rahim wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu sama yastaghfir Allah yajid Allah ghafurur rahima duk wanda ya aikata aiki mummuna wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata aiki mummuna man anan lil istigraki ko ma waye shi ta shafi kowa da kowa aw ya zalim nafsa ko kuma ya zalunci kansa ko ma waye shi sun ma ya Allah sannan ya nemi gafaran Allah maraukin sarki daga baya ya yi nadama wallahi ya ji da Allah gafurur rahima zai samu Allah maɗaukacin sarki a matsayinsa na mai gafarta masa mai karɓar tuba wato kenan a gare shi wannan aya aka ce tana ba da labari ne dangane da a gafaran da Allah maɗaukacin sarki yake wa bayinsa da kuma haƙurinsa da karancinsa da yalwar rahamansa da jin kansa wato kenan a bayansa saboda haka duwanda ya yi saɓo. ya kamata a ce an kama shi da zunubinsa amma idan ya nemi gafara a gurin Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa amma wa man yaksib isman duk wanda ya aiwatar da aiki na sabon Allah ya tsoroci wato kidan sabon Allah fa yana maksuhu ala nafsi to fa yana yin wannan abun a kansa ne duk wanda ya saba wa Allah matsalar za ta dawo ta shafe shi za ta dawo ta kidan kansa da Allah madaukakin sarki yana cewa wala taziru waziratun wuzra ukra wata rai ba za ta ɗauki laifin wata rai ba saboda ka kowa abin da ya aiwatar shine abin da zai gana kwariyarsa kuma shine wato kenan zai abin nan za a masa sakamako da shi kenan wa kana Allah lalle Allah madaukakin sarki ya kasance aliman masani ne da duk abubuwan da kuke aikatawa wato kenan hakiman mai hikima ne daga cikin ilimin Allah maɗaukakin sarki da hikimansa da adalcinsa da rahamansa, da jin kansa shi ne wato kenan wa'annan abubuwan duka suke faruwa muke samun gafara daga Allah maɗaukakin sarki wa man yaksib kadi'atan wa man yaksib kadi'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina Allah maɗaukakin sarki ce wa man a tan. duk wanda ya tsoroci wani kuskure aiki na laifi aiki na sabo au isman ko kuma zunubi sun ma sannan da gaba kuma yarmi bihi bari an sai ya koma gefe kuma ya ce ba shi ya yi ba ya nuna ya bar an ta da wannan ko yau wato duk wanda ya wannan game ah, da malayi ce ya ani kama annahun banau a bairika بسنيئهم القبيح بذلك الرجل آه، رجل الصالح وهو لبيد بن السهل أو زيد بن آه، سمين اليهودي على ما قاله الآخرون وقد كان بريئا وهم الظلمة الخونة كما أطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ثم هذا التكريء وهذا التوبيك عام فيهم wa'yansu mutane ne wato kenan suka aikata wato kenan wani laifi wani ya laifi musulmi saboda haka sai suka kokari su juya laifin ya koma kan wani mutum wanda ba musulmi ba ainihin wata kenan wani ne ya je dauki kayan wani a wani gida to amma kuma hanya ta bi abinci ne gari ne ya dauka yana tafiya yana zuba yana zuba yana zuba sai je sha shi bai sani ba a buhun a barke ke ana bin inda garin ya zuba ya zara haka jagurinsa to daga baya sai suka yi kokari su planin cewa a mai da laifin ya koma kan bai hude saboda shi ba musulmi ba ne saboda haka sai aka yi kokari abin nan to sai aka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci Allah madaukakin sarki kuma sai ya tsinkayar da shi cewa wannan musulmi shine mai laifin ba ba yahudan ba shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncinsa kullum wato kinan adalci ne to saboda haka sai hukunci akan wannan cewa wanda ya yi laifi shine hukunci wato kenan ya hau kansa saboda haka sai ga aya ta sauka Allah madaukakin sarki ke cewa wanda ya aiwatar da wani aiki na kuskure sun mai eh, au itman ko zunubi sun mayar mai bihi bari an sannan ya dawo ya ce shi ba hannunsa a kai a juya a juya a mai da wato kenan laifin akan wani alhali kuma ya san cewa ba wancan ba ne to lalle eh, fakari ta malaka hutana hakika ya kirkiro karya mai yawa ya gingimo ta ya tsoro a kansa wa ithman da kuma zunubi wanda yake mubina wanda yake mai bayyananne kenan duk wanda ya yi laifi sai ya kokari ya dora ma wani laifin to hakika ya dauka ma kansa kayan da ba zai iya dauka sa baranan ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya sauke to muje, wallahi fadlillah walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamma ta'ifatun minhum ayyudillu أنفسهم وما يضرونك من شيء الله أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما Allah maɗaukakin sarki ce walau la fadlullahi alaika inda ba dan falalan Allah maɗaukakin sarki da take kanka ba ya Muhammad saboda tsananin bibiyar su na wa'annan mutanen su twistin magana su juya ta wa rahamatuhu inda ba dan jin kan da Allah madaukakin sarki ya maka ba wallahi la hamatta minhum an yadulluka wasu jama'a daga cikin su da sun so su batar da kai da sun so su batar da kai saboda za su so su nuna maka abin da ba shi nan ba sai kai hukunci a kansa sai kuma duniya ta rika kallon ka da wannan kaga ke don sun sa kai hukunci akan abin da ba daidai ba alhali kuma kai a iyaka fahimtanka ka yi hukunci ne da ita ka cewa abinda ka kai hukunci a kansa gaskiya ne amma fa sun ɓoye maka wani abu wannan yana karanta da mu abubuwa da yawa idan har annabi sallallahu alaihi wasallam mutane za su yi kokari su ɓoye gaskiya su nuna masa wani abu da ba gaskiya ba don yi hukunci ya ba su gaskiya a annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi haka to babu aula a yi a waninsa don haka duk mutumin da yake alkali ne zai zauna a kan wata kenan kujerar alkalaci ko kuma shugaba ne allah zai ba shi kujerar shugabanci ya je ya zauna ko malami ne allah zai ba shi kujerar fatawa ya je ya zauna a kai to dole sai ya yi taka idan ba haka ba zai rika bada fatawa akan abin da ba shi ba sai a zuwa kawo maka tambaya a ne a ne sai ka bada abin nan idan Allah ya saka fada abin da rasu yake so sai ji yaya ta ce kai ne ka fada daga ba kuma sai ta bayyana ba haka bane sai ya zama kaga kenan an jefa ka a cikin abin nan saboda kullun ya kamata a ce tambaya ta zama sarahatan a fili take ta fito fili tukun sannan sai mutum ya ansa ta amma in dai a dukunkuna ne to hakika za a sa samu wani wani matsala ɗaya kenan na biyu yana nuni cewa shi musulunci wadda musulunci rahamar Allah ne da Allah maɗaukakin sarki bai ji kan ba annabi sallallahu alaihi sai nuna masa gaskiyar to a yau fa babu wanda zaka samu wannan wahayi saboda aka dole sai mutum ya amfani da iliminsa da hankalinsa da kuma tunaninsa duk da haka in yana da kyakkyawan niyya akan al'amuransa Allah madaukakin sarki zai rika taimaka masa ta inda baya tsammani to sai Allah madaukakin sarki ma yadulluna illa anfusahum wallahi wa'annan masu kokarin kida mumuniya ba za su batar da kowa su tabukar da kowa ba sai dai kawo kansu amma kai kan ba ma yadurruna ka mishe wallahi ba za su iya cutar da kai komai ba babu abin da za su iya yi duk abin da za su yi bai wuce kawai kura da za ta so ta fada cikin rigar kan kai haka ka kaɗe ta shi kenan wannan ta tafi ba saboda haka Ah, ba abin da zai same ka Allah maɗaukakin take ce hmm? eh walla fadl llah alayka rahmatuhu ko la madafatu minhu an yudulluka wama yudullunaka wama yudulluna illa anfusuhum ko wama yudurunaka min shay bara su cutar da kai komai ba wa anzala llahu alayka alkitaba lalle allah madaukakin sarki kuma ya so saukar da littafi a gare ka shine alqur'ani wal hikmata ya baka annabci a gare ka wa allamaka sannan allah madaukakin sarki ya sanar da kai malam takunta alam abinda da baka kashe ka sani ba wa kana fadlullahi alayka aziman lalle falalan Allah madaukakin sarki da take kanka wato kenan falala ce wanda take mai girman gaske ai ma'ana Allah madaukakin sarki bai saukar da wani Qur'ani akan wani ba kafin ka amma kai ya saukar da kai kamar yadda kitabu kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab kamar haka muka saukar maka da ruhi daga al'amarin mu alhali da kai muhammadu baka san menene littafi ba baka san menene karatu ba baka san menene abin nan ba sannan Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ma kunta tarju an yulqa ilaykal kitab ai da baka tsammanin za a baka littafi ballantana ma a baka annabci ko da haka samun sadaka illa rahmatan jin kai ne kawai min rabbika daga ubangijinka ta ka Allah ce kana fadlullahi alayka aziman falalan Allah maɗaukakin sarki akan ka tana da girman gaske domin annabi sallallahu alaihi wasallam na farko ya tashi a garin da ba a rubutu ba a karatu da haka bai iya rubutu ba bai iya karatu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi duk da cewa a gidan manyan mutane ne mutane masu daraja amma a gida ne da talauci don haka babu kuɗi a gidansu babu wadaka a gurinsu ko ba su ne sarakuna cikin garin makka ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi maraya ya tashi maraya ba yi da mulki ba yi da kuɗi sannan ba shi da iyaye sannan kuma haka nan da ya taso amma duk da haka Allah maɗaukakin sarki ya fifita shi har ya kai matsayin da wato kenan ya kai to kaga wannan falala ce ta Allah maɗaukakin sarki mai girma sannan aka bashi annabci kaga wannan falala ne aka bashi manzanci wannan falala ne aka bashi shugabanci wannan falala ne aka rufa masa asiri ya zama kafirai duk abin da suke ana tona musu asirinsu in dai na makida ne a gare shi to mu je malam لا خير في كثير من إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما Allah madaukakin sarki ce la khaira fi kasirin min najwahum babu alkhairi a cikin mafi yawan mitin da mutane suke yi club kaza kungiya kaza club kaza kungiya kaza jama'a kaza meye kaza da sauransu a tara a kulla nan a tara a tara a kulla wannan a tara a kulla wancan a can a can a can mafi yawa Allah madaukakin sarki ya ce babu alkhairi a cikin sa illa man amara bi sadaqatin sai dai idan mitin din da za a yi umarni da wato kenan fitar da abin da za a taimaki talaka da shi a ma'arufi ko mitin din da za a yi umarni kan wani aikin alkhairi kowane irin alkhairi ne in dai alkhairi ne sunansa alkhairi ne kuma da kyakkyawar niyya sunansa alkhairi ne au islahi bainan nasi ko kuma sulhu tsakanin mutane wanda suka samu wato kenan matsala a tsakaninsu Wai na abubuwa guda biyu guda uku na farko ce a sadakatin shine duk wani abin da za a yi na mitin amma manufarsa shine a taimaki mai rauni a taimaki talaka a yaye masa damuwar da yake ciki a sassauta masa kuncin da yake ciki wannan wato kenan mutum ne wanda yake mai alkhairi ma'aruf kuma shine kowane irin alkhairi anan Allah madaukakin sarki ya ba shi wato da fadi ya zama open ended saboda ka ma'aruf zai iya zama shiga cikin wa'azi zai iya shiga cikin karantarwa zai iya shiga cikin taimakekeniya zai iya shiga cikin kowane irin abin da yake wato kenan dai zai taimaki mutane a duniyarsu ko a lahirarsu wanda shine ma'arufi to in ya zama a nan ake zama to kai ka je ka zanna a wannan gurin wani abin wanda yake mai alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a zamanin jahiliya an taba kira na mitin a wani gida a makka wanda ana mutanen makka suka yi wani abin da ake kiransa at-tahaluf suka yi alkawari a junansu cewa babu mutumin da za a zalunce shi a garin makka sai sun kwata masa hakkinsa babu mutumin da zai shiga halin kakanni kai a cikin makka sai sun taimaka masa wanda shi da ake kiransa halful fudul saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an kira ne wannan mitin a zamanin jahiliya amma yau ina musulmi da za a kira ni irin wannan mitin din zan sake zuwa saboda manufansa tsintsan taimakawa ne kaga taimako na alkhairi kuma bai da iyaka to saboda haka duk inda muke a matsayinmu na musulmi mu ambasadodi ne na Allah madaukakin sarki ya zama inda za a tattauna inda za a yi mitin abu ne na aikin alkhairi to wannan ya zama mana ciki sannan da su can sun yi shi ne saboda tsananin wato asabiyancin makka kishin garin makka yasa suka yi to yanzu mu za mu yi da wannan din, amma kuma za mu yi shi kuma wato kenan da kishin addinin musulunci da kuma niyya wadda take mai kyau kuma da ikilasi dan Allah to tsumin haka na semi qualifying sa. ai kaga zamanin manzon a zamanin jahiliya aka yi irin wannan mitin din amma da aka kira annabi sallallahu alaihi wasallam a jahiliyar ma ya je shi yanzu da musulunci yazo yace in an kira shi in dai irin wannan ne illa iyaka abinda kuskuriman da za a yi masa shine ya zama an yi shi dan Allah akwai ikhlasi shikenan sai a ci ribar abin duniyan sannan ko sai a samu wato kenan sakamakon sa gobe kiyama islahi bainan nasu kuma shine wato kenan sulhu maslaha tsakanin mutane saboda duk da cewa Allah madaukakin sarki ya kafa mana dokoki da ka'idodi wanda ya kamata ce mu rayu amma a matsayinmu na bani adama wani ya fi wani haƙuri, wani ya fi wani dauriya wani ya fi wani rashin hangen nesa wani ya fi wani rashin kirki wani ya fi wani rashin adalci da dai sauransu dole za a saba don da bahaushe ce zo mu zauna zo mu saba to idan sabani ya samu kullun gyara ake yi kullun gyara ake yi Allah madaukakin sarki ce inna Allah eh, Layu yudi ajra al muslimina ne layu yudi ajra al muslimina ko Allah madaukakin sarki eh walladhina yumsikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudiu ajra al muslimina duk wanda suke da rike da littafin Allah bayan su rike sallah Allah ce ba za mu tozarta ladan masu gyara ba sau da haka gyara ɗin nan kalmar islahi ya zama kullum ita ce wa tukina a zuciyarmu to Allah madaukakin sarki ce in irin wannan mitin din ne ba masa amma fa bayan wannan duk sauran hayaniya hayaniya ce wato gina sunanta wa man yaf'al zalika duk wanda ya aiwata ɗaya daga cikin wayannan mutana ko dai ayi taro wanda za a taimaka wa raunana ko ayi taro na wani aikin alkhairi ko ayi taro na daidaita tsakanin wani da wani ko tsakanin wani da wance ko tsakanin mutanen gari kaza da mutanen gari kaza ko tsakanin kabila kaza da kabila kaza ko yan anguwa kaza da anguwa kaza da dai sauransu kasan duk yana iya faruwa akwai shekarun baya ko da garin nan zaka samu tsakanin yan anguwa kaza da yan anguwa kaza gaba ne hatta a tsakanin yan mata yan anguwa kaza da yan anguwa kaza gaba ne musamman yan an hada gurin abin nan to kaga wanda zai daidaita tsakanin irin waɗannan abubuwan ya kawo duk wani abin da zai kawo da shi to wannan yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake so ta haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ya fa'al alzarika duk wanda ya aiwace haka sannan sai ce ibtiga a ya yi dan neman yardar Allah maɗaukakin sarki ne Allah yake so ya bashi lada Allah maɗaukakin sarki yake so wa tuke nan ya birge ba komai ba ba ɗaukaka yake nema ba ba girma yake nema a cikin abin nan ba ba kuri'a yake so a jefa masa ba ba wani abin ba shi dai kawai dan Allah yake yin irin wa'annan abubuwan kai wani mutum fa sofa a ajran aziman wallahi za mu bashi lada wanda yake mai girma za mu bashi lada mai girma girman nan ya kamata mu fahimci girman a matsayin wato yadda Allah yake ganin sa mai girma ba matsayin yadda muke gani mai girma ba Yau ka san kowa da irin yadda yake hangansa ko yaro karami in yana hangen abin da yake tsammanin babba ne wani wanda yake babba yana tunanin wani abu ba babba ba ne an ce mai kudi shi ya san mai kudi mai sarauta shi ya san mai sarauta da dai sauransu saboda haka babba shi ya san babba bigi sai bigi to allah maɗaukakin sarki da kansa ya ce zai ba da lada babba ba a fahimtar mu girman ba a'a yadda allah maɗaukakin sarki wato kenan ya sa aka mulmulo shi aka ajiye saboda mai irin wayannan ayyuka na alkhairi to muje wannan shaqiqi rasul mai shaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah madaukakin sarki ya ce wa mai shaqiqi rasula duk wanda ya saɓa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa min ba ma ta bayyana lahul huda bayan shari'a wato kenan ta bayyana masa ko ta bi gaira min mu'minina kuma yazo ya bi hanya wadda take ba ta mu'minai ba to wannan mutumin wallahi ma to wallahi zamu jibinta masa duk abin da ya jibinta sai mu kyale shi da wannan abu sai ya zama Allah madaukakin sarki ya zare hannunsa akan lamarinsa sai abin shi je ya tafa ma. abin shi je ta kaga wannan ba karamin matsala bane saboda shi yasa ba a son mutum ya zama tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum wato kenan yana creating gap ya zama yana abin nan yana abin nan wannan aya malaman usul suka ce tana daga cikin ayoyin da imamu shafi'i istinbadin wato kenan a hukunce hukunce wato kenan a karkashin ta hukunce hukunce a cikin ta musamman kiyasi musamman kiyasi saboda a cikin akwai abin da ake kira masadir eh, tashri masadirar tashri akwai masadir usuliyya akwai masadir alfar'iyya na farko shine alkur'ani shari'a musulunci ana bugo da ita a cikin alkur'ani na biyu sai a cikin hadisi na uku sai ijima'i to inda malamai sabai suka ijima'i to wani an dauke shi ko malamai suka ijma'i to na hudu akwai kiyasi to kiyasi imam shafi'i Allah maɗaukakin sarki masa rahama kusan shi ne asusa wannan saboda wannan aya din ke cewa in an ce to yi kiyasi sai ke ce da dama ai gashi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man ke rasula min bada ma mata bayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina to wallahi ma to duk wanda bai wuta hanya wanda ba ta mu'minai ba kenan kaga ya bar Allah ya bar manzo ya bar kaza kaza kaza sauransu ya bi hanya wadda ta ba ta mu'mini saboda bin hanyar mumini ita kanta wato kenan mai zaman kanta ne hanyar mumini kuma yayi wato kenan shine hanyar da duk musulmi suka yi ijma'i a kanta wannan ita ce hanya wadda take mai kyau in ba haka ba Allah shi sai mu jibintar da mutum akan al'amarin sa da ya abin nan ya abin nan ya tafi mallan anan yace wa yatabi ghayra sabil mu'minina ai hadha munazimun lisifatil eh, ula walakin kad takunu mukhalafa li nass shari wa kad takunu eh, ijtama'at alaihi al-umma ijtama'at alaihi al-umma al-muhammadiyya yau idan aka ce ga ijma'i na malamai ko kuma na karni kaza ko na sahabbai to sai mutum ya zama shi ya koma gefe ba wannan yake ba ya za a ɗauke shi a matsayin ya bi hanya wanda ba ta mumine ba hanya ba ta wanda wanda ke ba ta mai wani ba to yanzu a nan sai a doke shi wata kenan ya riga wari ai dama aka ce eh, eh, yadullahi ma aljama'a ko hannun Allah maɗaukakin sarki yana tare da ma'a sannan aka ce eh, Allah maɗaukakin sarki rahamansa nalla inna ne rajiyana tana tare da wato kenan ah, mumini a kowane lokaci to saboda haka ana son kullum musulmi ya zama yana tare da mutanen kirki sannan sai ce wani sulihi jahannama da mu sanya shi a cikin wutan jahannama wasa'at masiran jahannama kuma ta munana wato gidan ta zama ita ce makoma a mutum la mu je an إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الله مدوكاكين سركي ce inna allaha lalle tabbas Allah maɗaukakin sarki la yaghfiru ay yushraka bihi baya gafarta wa mutane idan sun yi tarayya da shi duk wanda ya shirka da Allah madaukakin sarki Allah ba zai gafarta da shi anan shirka da ake nufi wato shirka ta istilahi ne shirka ta addini shirka da Allah madaukakin sarki a wajen ibada wanda muka yi bayani kwanakin baya sawa'un shirkul akbar ne ko shirkul asgar ne ko shirkul kafi duk wanda ya yi shirka da Allah maɗaukacin sarki to Allah baya gafata an yi shirka da shi musamman idan mutum ya mutu akan wannan amma ya fi ma duna zalika Allah maɗaukakin sarki yana gafarta duk wani abin da yake bai kai shirka ba liman ya sha ga wanda ya ga dama anan ana magana sai in mutum ya mutu akan shirka ne amma in ya tuwa kafin mutuwa shikenan wannan ba abin nan to da haka idan mutum ya yi aikin sabo bayan ya mutu bai tuba ba a hakan din Allah zai iya gafarta masa in ya ga dama duk da ya mutu bai tuba ba in dai ba shirka bane amma in shirka ne Allah baya gafartawa sai dai in mutum ya tuba tun bai mutu ba yawa in ya tuba tun bai mutu ba shikenan wa man yushrik billahi duk wanda ya tarayya da Allah madaukakin sarki ba faqad dalla dalala hakika ya bata bata asalin bata bai ida wanda yake manisancin gaske saboda ya hada Allah madaukakin sarki a cikin bauta ta wata hanya ko ta aqida ko ta ibada ko kuma ta mu'amala ko na abu makamancin wannan sai dauke hakki na Allah madaukakin sarki sai rika bai wa dan adam to Allah madaukakin sarki ba zai ji dadin wannan ba saboda ka shi yasa aka ce ko dariya shirka ce saboda ai za ka yi aiki ne na alkhairi kana son mutane su gani su ce ai wani mai ibada ne sannan kuma a the same time kana son Allah madaukakin sarki ya baka lada to saboda haka sai Allah yake cewa a cikin hadisin kudusi ana agna shuraka ya ana shirki man amila amalan ashraka fihi ma ghairi taraktuhu wa shirkahu duk mutanen da su hada kai su hada gwiwa dan su amfani kansu su yi wani aikin alkhairi to ni na fi su wadata to haka bani bukatan sai na haɗu da wani dan na cimma burina in ji Allah ba da duk wanda ya yi aiki sai ya haɗa ni da wani na to ni sai ci girma sai bar ma wancan ne. don haka ranar lahira sai a ce musu izhabu ila alladhina kuntum turaunakum fanzuru hal tajiduna indahum jaza wanda kuke yi riya don su din ku je ku ku gani za ku samu sakamako a gurin su to wannan bangaren riya kenan sun amma wata lokaci za ta iya shiga sannan kuma da sauran abin da ya shafi ibada da aƙida da sauransu kullum shawarar da muke barawa a wannan babi shine lahira in mutum ya tafi babu damar dawowa ya zo ya gyara da yawa mutane sun tafi sun je sai su ce saka ji suna cewa rabbir ji'on la'alli a misalihan fi ma rabtu. Allah ka dawo da ni mana Allah ka dawo da ni mana Allah ka dawo da ni ko zan zo ne gyara cikin abin da ban fahimta ba yanzu zan zo in gyara sai ce musu kalla inna ha kalimatu huwa a yi ba zai yiwu ba waɗanda dadin baki ne kawai yake magana wa min wara'ihim barzaku ila su da ka in mutum ya riga shi ga kabarin nan haka zai zana a barzaku har sai ranar da za a yi tashi alkiyama ba za a ba shi daman dawowa ba mun karanta inda abdullahi bin haram baban jabir bin abdullahi a yakin uhud ya yake cewa bayan sun yi shahada Allah ya karbi shahadar su ya nuna musu abubuwa ya ce ubangiji Allah ka mai da mu duniya mu gani dan Allah madaukakin sarki musamman Allah ce masa yayi Abdullahi duk abin da tamanna ya Abdullah duk abin da kake so faɗa kawai sai ce shi sauki a dawo da shi duniya Allah ce masa a wannan kallakar sa akal qawlu minni annahum ilayhim la yarjun man jaa ila huna la yaudu ila hunaka duk wanda yazo nan ba zai samu dama wato kenan komawa ba to tunda haka ne babu na shirka mu bashi fahimta mai fadi fahimta mai faɗi shine duk abin da wasu malamai suka ce abu kaza shirka ne ko da malaman naka ne ko ba naka bane ko da malaman na ƙungiyanku ne ko ba na ƙungiyanku bane ko wanda ka yadda da su ne ko wanda baka yadda da su ba amma dai sun ɗauki wannan matsala sun kai ta a babin shirka to za ka samu wannan abin ba tilas ba ne ba tilas ba ne saboda haka sai ka yi haƙuri da wannan abin tun da ba tilas ba ne ka bar shi kawai ga ayyuka da yawa da kowa ya ba shirka ba ne ba sai ka je ka yi su ba sai ka zo kana abin da kana jan karfi cewa wani na cewa shirka ne wani na cewa ba shirka ba ne saboda wai ka zauna lafiya ne in ma wani ya ce shirka ne to ka ka bar shi wani ma ya ce shirka ka bar duk abin da ka ce shirka ne ka bar shi shikenan kaga ka kubuta daga dai shirka kam to wannan shine kullun shawarar da muke barwa wato kenan a wannan babi din so da zaka ga fahimtar malamai ta kaga suka shiga wani kadiya wani ce a ah, shirka ne sai ja sai can san ba shirka bane a to amma wani abin dole ne Za ka samu kuma san ba dole bane wa ga firma dun zalika man yasha Allah madaukakin sarki yana gafarta abin da yake kasa da wannan wato kenan ga wanda ya ga dama wa man shirk billahi haka ne ko duk wanda ya yi tarayya da Allah madaukakin sarki haka ne ba ga dittara isa faga dalla dalalan ba idan hakika ya bata bata wanda yake mai nisan gaske ya bata bata saboda babu kofar gyara babu lokacin da za a zo a yi gyara to mu je mana. in yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah hmm. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا Allah madaukakin sarki ce in yad'una min dunihi illa inatha ai ma yad'una min dunihi illa inatha in anan ma'ananta shine ma sadaka ma yad'una ba su bautan komai basu kiran komai da sunan bauta in dai koma bayan Allah ne illa inathan face wato abubuwa masu sunayen mata masu sunayen mata so da za ka lura goma kansu gaba daya za ka samu duk sunayen mata ne da su lata uzza manata da sauransu allah ce afara aiki mulata wal uzza wa manata salisatul ukra bai ce salisul abin da sai ce salisatul ukra ko yawwa to sauraka abubuwa da suke bauta wa gumaka duka wato kenan abubuwa ne masu sunan mata masu sunan mata wai yadda wani illa shaidanan amma ba komai suke bauta ba a karkashin wannan face wato kinan shedan aje shedan ana yana son mu buɗe fahimtar mu sau da yawa mutane suna ayyuka wadda yake munana suna tsammanin kawai a iyaka wannan abu suke tsayawa to wannan abin kuma yana komawa zuwa ga shedan ne saboda haka sai zama biyayya a shedan za ta iya zama bautan shedan duk abin da wato kenan zai kai ga abin nan bautan shaidan kaga shi ma zai iya kai wa mutum zuwa ga matsala silsila din ake bi a hankali hankali domin ranar lahira Allah madaukakin sarki zai sa a tara mutane gaba ɗaya yan wuta sai a kira shaidan sai zai adiresin dinsu me yasa za a yi haka zargi zai tashi a cikin wuta din wani na ce ai kai ne ka batar da ni wani zai ce ai kai ne ka batar da ni wani zai ce ai kai ne ka batar da ni sai mutane su yi ma wani ne ma ya batar da su to daga ƙarshe yan wuta za su yi ittifaki cewa kowa zai ce shaidan ne batar da shi don haka Allah ba da kuki sarki zai tara yan wuta ya kawo shaidan ya adiresin su ko kala shaidanu lama ku zai amru inna Allah wa'adakum wa'ada al haƙƙi wa tukun fa tukun daga ƙarshe duk kowa ya yi ittifaki a gidan wuta duk shaidan ne batar da mu zai kira su mutane ya ce musu Allah fada ya muku alƙawari cewa in kun bi shi zai sa ku aljanna ni kuma na ce muku ku bi ni ba matsala ni ne zan kai ku ga rabauta amma shi Allah bai saba ma waɗanda suka bi shi ba ko kuma da kuka bi ni wanda suka bi Allah din duk ya kai su aljanna ya je ya cika musu alkawarinsu ko kuma da kuka bi ni anan fa aklaftukum sai na saba muku alkawari na ce ba matsala ku zo ko ka dauka sha giya ka sha ta ba aljanna ta mai rabo ko ba matsala kawai ka hole kawai zaka zaka tuba daga baya to yanzu ni na saba muku alkawari amma na son ku fahimci abu guda daya ma ana bi musrikukum aiwa ma maka li alaikum min sultani illa an da'utukum ni fa ba ni da karfi akan ku babu fa wanda na jawo shi da karfi na sashi da bulala na dauro mari na jawo shi na kawo shi gurin saban Allah ni dai na kira ku ne kawai fasa jabtul lisa sai kuka amsa mu ai annabawa ma sun kira ku me yasa ba ku amsa musu ba malamai sun kira ku me yasa ba ku amsa musu ba ni shedan da na kira ku sai kuka amsa mu ai zuwan ku ne da kanku don haka fala ta lomo ne kar wani sake zargi na ce ne na batar da shi wani mu fusa ku zargi wato kenan kawo kanku to saboda haka duk wanda yake bin wani abu ba Allah ba ba ma'aikinsa ba aikin sabo aikin zunubi aikin rashin gaskiya to yakan koma yakan koma yakan koma yakan koma zuwa karkashin shaidan ne sai ka koma zuwa karshe shi shedan ne saboda ka Allah ce in una illa wa in una illa shaytanan maridan ai wa ma una illa shaytanan marudan ba sa bin kowa ba sa da awon kowa ba sa bautawa kowa face wa cikin shedan ne shi kuma shedan maridan mai tsaurin kai ne me yasa aka ce yana da tsaurin kai saboda Allah ya ce masa ya ce ba zai yi ba aka ce su da annabi adamu babanmu ya ce ba zai yi ba me dalilin ka ya ce a asjudul makalakta dina wa abin da aka yi shi da laka zan sujida ni ina ganin sa wuta da aka yi ne da ni shi wuta aka yi ne da shi kuma a yi wani da da laka abin nan dinsa sau da aka ce ba zai ba zai yi ba to kaga ya zama nan. marit ya zama wata kina mai tsananin taurin kai to kaga bai kamata ka bi mai taurin kai ba la'anahu Allah Allah maɗaukakin sarki ya la'ance shi Allah maɗaukakin sarki ya la'ance shi bayan Allah maɗaukakin sarki ya la'ance shi din ce to shikenan Allah maɗaukakin sarki yake cewa ka fita a aljanna ka fita a cikin ni'ima ta kai na riga na kai fa'in na rajim wa inna alayka la'anta ila yawmiddin don ga yau ka zama rajim abun korewa abun jefewa abun korewa kuma la'anar Allah tana kanka daga nan hattashin alkiyama hattashin alkiyama ce ok ni aka la'anta to shi kenan qala sai ce wallahi la'attaki zanna nasiban mafarudan sai na ɗebi rabona wanda aka yanka min min ibadika cikin bayanka lamu ana lamar kasami ne la'atta zanna wallahi sai na ɗebi yanawa yanawa ai na zan ba min ibadika daga cikin bayanka to kaga kenan shi sa aka ce in ya da una illa in ya da una midon illa ina san wani ya da una illa shaydanan maridan to shi ya dama ya ce a cikin bayan Allah zai ɗabi ya nasa ya nasa shi sa bayan Allah na gargari kullum hankalinsu bai ya kwantawa saboda kar su kasance su na shaɗan ne shi sa kuma ba su da tsatsauran ra'ayi akan harka ta shari'a abinda suke kokarin bincike shine su gane ina ne gaskiyar ko ma waye ya faɗe ta shikenan aka ce kuzil haqqa la yadurruka min ayyi wa'in karajat ka riki gaskiya ko ta ina ta fito ba ruwanka ko yawwa yaro ne ya faɗa in dai ne yake da gaskiya sai ka bi shi hausa ma suka ce yaro da gari abokin tafiya manya ko dattijo ne ya faɗa in dai gaskiya ne sai ka bi ta mace ce ta faɗa in dai gaskiya ne sai ka bi babban mutum ne ya faɗa ko ma wane ne amma idan matsala ta zo ta ta son zuciya ta rashin gaskiya to kowa ya faɗe ta sai ka ajiye ta ko malamin ka ne wallahi tsawo aliman fil wal haqqu maqbulun walau min jahili fanzur li zatil qawli la lil qa'ili yani zatil qawli maganar ita zaka duba ka gani daidai ce ko ba daidai ce gaskiya ce ko ba daidai ce la lil qa'il ba mai fadan ba amma saboda shehi mu ne ya fada shikenan sai ka dabi sai ka dabi shikenan a kungiyar mu ne ta ce ai shikenan shikenan sai ka fi kai dan kungiya ne eh alhali kuma ka san akwai gyara a ciki to kaga bai dace ba to da haka shi da aka la'ance shi sai ce wallahi zai ɗabi wato kenan nasa rabon wanda aka farlanta masa kawai da aka, rubuta masa aka wajabta masa shi masu ya samu kuma cikin bayan Allah ce zai ɗiba to mu ji Allah rabon wala na udillannahum wala na umanniyannahum wala amuran na batikun amurannahum falayubattikunna azanal an'ami wala amuran na amurannahum falayughayyirunna khalqa Allah hmm. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا الله أكبر الله أكبر ذلك ولا أضلنهم حكاية على لسان الشيطان الله yana من mu labari abin da shedan ya fada bayan ya ce zai ɗabi rabonsa kuma ma ya ce wai nasiban mafarudan ko rabonsa wanda aka farlanta masa aka ce wannan nasa ne zai ɗiba sai ya sake cewa wal udillannahum wallahi sai na batar da su mu lura da tsananin magana a balagance akwai abin da ake kira abin da ake kira eh, abubuwan da suke sa a yi taukidi in za ka yi magana kakan duba waye yake sauraron magana taka idan mutum kaliyar zihini ne za ka yi masa magana basidi idan mutumin mutaraddid ne za ka yi masa taukidi guda daya idan kuma mutumin jahid ne za ka masa ta'akidat masu yawa don haka yanzu a nan shaidan sai gashi da ubangiji yake abin nan ko kuma da mu yake kidabi sai ya amfani da ya dauke mu kai mu a matsayin manzilatul jahid mai musu ko kuma yana magana da Allah ne kamar yana Allah bai yadda ba da haka bari ya tabbatar wa Allah madaukakin sarki so da haka shine sai kawo sama da ta'kidi guda da yace wala udillannahum kaga anan ga lamul kasami na biyu ga nunu mushaddada kuma astaqila ko saboda haka ita kanta nunu mushaddada a matsayin rantsuwa take lamul kasami a matsayin rantsuwa take kamar ya rantsa sau biyu ne wallahi wallahi sai na batar da su yake fada wa Allah madaukakin sarki wala udillannahum mun gane yace yace udillahum zan batar da su yayi ko wala udillahum ko kuma ya ce udillannahum zai yi amma sai da ya kawo wannan lamu sai ya kawo wannan kuma nunu nunu mushaddada kuma nunu mushaddada ma nunu mai ake ce mata nunu hmm? nunu tawkid sorry nunu tawkid a thaqila nunu tawkid din ma in baka mata eh, taskil ba ita ma kanta karin nauyi ne don tana kara taukidi ne amma kuma sai aka kawo atsakila don akwai atsakila akwai alkafifa sannan sai ki zaki cewa wala umanniyannahum nan ma sai da ya taukidi har guda biyu wallahi tallahi sai na sa su a cikin buri za su ji daɗi za su ga za su yi arziki za su ga in su yi kaza ma za su tuba za su ga in su yi kaza na ta sa su a burace burace burace burace burace nuna musu ba matsala hmm? da haka zan ja su wala amuran nan kuma wallahi tallahi sai na umurce su kaga nan ma ya kawo nuna tauki a sakila da eh, lamul kasami wallahi sai na sai na umurce su wala bata kunna azanil an'ami sai sun zo suna yanke wato kenan kunnan dabbobi kunnan dabbobi saboda alama ko saboda wani abu kama ɗes a yanke don tsaye saboda a canja halittar Allah maɗaukakin sarki a canja halittar Allah maɗaukakin sarki wani amuran nan kuma wallahi sai na umarce ta bai lagayar na kalkalla kuma sai sun canja halittar Allah maɗaukakin sarki dabba an kai yanke mata wani nau'in jikinta ya ka canja mata siffanta yawwa kai ma yanzu in ka zo kanka kai bleaching ka gyara jikinka ai ka canja halittar Allah maɗaukakin sarki ne ka canja halittar Allah maɗaukakin sarki bilicin canja fata abin nan ne musamman a wani lokacin namu maza ma kaga suna yin bilicin mata suna yin bilicin duk wani hanyar bilicin kaga mace bakakkiran ce amma ta zo ta shafa wata foda wata zama fara ko tare yana abin da Allah maɗaukakin sarki ya mata saboda kaga duk wani yana daga cikin abubuwan da shaidan ya abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsine wa alwasila wal mustawsila walwashima walmustawshila wal lizina matar da take ƙara gashin kanta da wadda ta bada kan matar da ta bada kanta a ƙara gashi da wadda take kara mata gashin Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu wannan matsala ta shigo mana cikin al'ummar mu a sakamakon mujawara da muke da wa'anda ba musulmi ba su wannan dama kuda ne baka da haram saboda ka su komai daidai ne sannan masu siyo musu wannan gashin kantin su kuma dama target ɗinsu za su yi amfani da wanda ba musulmi wasu shigo cikin musulmi don haka kullum gashin kanti gashi nan ana saya ana ɗaurawa har matan musulmi yanzu suna sha'awar wannan ta ku ji ku sani duk wadda ta ƙara gashin kanta da wani gashi daban da ita da ta kara da wadda ta janjana mata ta kulla mata din duka suna cikin la'anar Allah madaukakin sarki suna cikin la'anar Allah madaukakin sarki musamman yanzu kaga azumi muke yi ibada muke ta Allah madaukakin sarki yau a ce ranar sallah ta zo ta kaga abin da zai faru ƴaƴan yanzu sun aje hijabi saboda me kallon fina-finan Kano yan Hollywood ne ko menene Kannywood ko yan Kannywood da kallon fina-finan indiya sun ajiye wato kenan musamman ma 'yan kanan da sauransu sun ajiye hijabi sai dai su ɗan na wani abu don haka 'yar musulma yanzu kyamar sa hijabi take yi da haka da haka shike da sa tafi to wa'annan duk abin da suke ba abin da suke ja mana face la'anar Allah maɗaukakin sarki mace ga mutuncinta ai shine hijabinta Allah maɗaukakin sarki ke cewa ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ka gaya wa matanka da ƴaƴanka mata da matan mu'mine gaba daya su sa hijabi su lullube jikinsu wannan kuma shine yadda za a gane su musulmi ne zalika adna ayu urafna shine hanyar da ake gane su amma kin watsar da wannan kin watsar da hijabi kin je kin yafa wani gele kina tafiya to kaga wannan ba zai kai mu ko ina ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mutafallijati lizina wanda suke kara ushiriya su tsaga ushiriya saboda ado ushiriya a a sa a rika karta kirkir sai an samu ushiriya saboda ta nuna tana da ushiriya to wannan yana daga cikin canja halittar Allah madaukakin sarki to bayan wannan akwai hanyoyi kala kala kala kala kala wanda ku shedan yanzu kullun shigo da su yake kullun shedan shigo da su yake hanyar da abin anti aging ne a zo a sami meme da sauransu a'a mutum ya bar abin ya tafi natural it allows you to run according to their natural courses to sai ya zama wata kina mun samu abin nan shedan yayi alkawari ce wallahi zai fito tana wallahi zai fito tana wallahi zai fito tana sai ya sa muna canja halittar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya sauwaka wala gari kan wa man yata wa man yata kiza shaytanu waliyan wanda duk ya rike shedan ya zama shine majibincin lamarin sa min dunillahi kuma bayan Allah ba kuke sai ga shiriyar Allah ga ta shaidan ko yawwa sai ce ta shaidan zai bi amma ya bar ya bar ta Allah ba kuke sai to ke yanzu shi ne majibin lamarin ka to duk wanda haka Allah ba daukakin ke ce fa kada kasira hakika wannan mutum yayi hasara yayi hasara a gidan duniya yayi hasara a gidan lahira akwai magunguna da mata suka sha wanda za su yi kiba da sauransu za su yi kiba su zo su yi ta karuwancinsu amma ba shi wani lokaci ka ga yadda naman jikinsu zai rika zazzabewa ya rika zazzabewa zazzabewa da sai ka ji tausayi sai ka ji tausayin su saboda me suna kokarin canja halittar Allah madaukakin sarki don haka hasarar a duniya take samun su idan mace ta jima tana bilicin wani lokaci idan ta zo sai ka ta zama jikin ya kode ya kode ya kode ya gama kode ya gama fedin wannan fata ta bayan nan wadda ita ce asalin kwalitin macen in ya gama ya gama ya gama ya gama to jan da kika yin shi kuma sai ya zo koma turku-turku turku-turku da ƙarshe mace ta zama kamar wato kenan wata kura fuskar ta zama abin kyama ta ɓaci ta ɓaci ta ɓaci ta ɓaci ta lalace ta lalace gaba ɗaya daga cikin ka'idar usul wadda malamai suke cewa shine a da shay'an fi hirmihi haramahu Allah fi hillihi duk wanda ya dauki wani abu ya amfani da shi a hanyar haram dinsa to zai zo na halal din nasa Allah haramta masa ai yanzu kai da Allah yake kenan da iyaka kyanki ko oke to sai kika zo suke ka gogogewa da suke kankare kika kankare sai kika yi abin nan to shikenan mutane za su soki saboda wannan to akwai lokacin da za su zo wani din ya gama a naƙi kyan kuma mutanen za su kyamace ki saboda kin riga kin rusa wannan din gaba daya kin rusa wata wadda ta tsananta ta matsa akan yin wannan abu wallahi zaka ganta kamar muzurar kura duk jikin ya kode ya mele ya zama wani abu daban to saboda haka kira mai tsanani wato kenan ga matan musulmi su yi kokari su nisanci wannan abu duk wanda ya hakan nan bukar kasira hakika ya yi hasara a nan gidan duniya kusurana mubina hasara wanda yake wato kenan a fili to mu je mu nan ya'iduhum wa yumannihim hmm. wa ma ya ya'iduhum man shaytanu illa burura. Allah madaukakin sarki ce shaydan ya'iduhum zai rinka musu alkawari za su ci nasara alkawari za ki kyau alkawari za ki zama kaza za ki zama tauraruwa za ki zama mai mai da sauransu ya iduhu. zai musu wannan alkawarin wai manihim zai samu su ga burace burace kin ga kika zaki za kaza kaza zaki iya samun kaza saboda haka daidai lokacin sai zama kin yi kaza ko da kaza ma ya zo kin ga kin riga kin tsallake saboda kaza wannan dangane da al'amuru su kenan ba ma a su ba a komo maza ko ma waye a kuma kome na rayuwa shedan yana shiga ciki yana shiga ciki akwai wanda shedan zai sai wala musu kaje ka dauki makami kaje kai fashi da makami in ka tara kuɗi ka ga shikenan ka zo ka bude shagon ka sai ka kama sana'a shikenan sai ka abin daga baya sai ka zo ka sadaka ka tuba wa Allah madaukakin sarki ka ga mai da Allah kaman wani dolo wanda bai san abin da yake ba kenan ko ya yi duhun ko yi mannihim ya san yi wani buri to yanzu wani garanti kake da shi cewa idan ka tafi ba za a harbe ka kai din a gurin ba wani garanti kake da shi cewa kaddara ba a harbe ka ba za ka samu kudin kaddara ka samu ka dawo wadda garanti kake da shi cewa kudin kuma zai yau kaka hannunka ya albarka har ya tsara maka tsarin da aka zo ka shiga inuwa din kaddara ka yi haka wani garanti kake da shi cewa Allah ba zai yinke zuciyarka ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya aikin sabo sai a daga dugo baki a zuciyarsa in ya kara sai a daga bugo in ya kara sai a diga in ya kara sai a diga har sai zuciyar ta baki to idan ta baki shikenan sai ne ya kai matsayin da ake cewa kalla bal rana ala kulubihim Allah ya riga ya sifotin su saboda haka a sakamakon me ma kanu yaksibuna abinda suka aikata na zabibi don haka ba za su tuba ba gaba daya ina kake da garantin cewa ba za ka shiga cikin wannan ba za ka shiga cikin wa'in nan ba kaga ba da ba dole ne suka zo nawa ne suka haka ba su iya tuban ba kaddara ma za ka iya tuban wa yake da garantincin za a karbi tubar tasa duk abin da kai na alkhairi da wannan dukiyar kamanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah ba da kuke sarki zarkake ne baya karban ibada sai zarkake yake kullum malam salihu yana faɗa mana Allah baya karban karbi karka rasa ba wa Allah karbi rasa babu tilas kai ne ya ayyuhan nas antumul fuqara ku ne mabukata a gurin Allah amma Allah yana da bukata wallahu ghani al alhamid Allah madaukakin saki shi wadatacce ne baya bukata to saboda haka shedan kullun rudan mutane yake rudan mutane yake zaka yi kaza zaka yi kaza zaka yi kaza zaka yi kaza mutum ya tsaya iyaka inda Allah madaukakin saki ya abin nan Hausawa suka ce ba a cewa yau gaskiyar ka ta kare ko amma ana cewa ƙaryar ka ta kare to mu lura da wannan ya idhum wa yamanihim wa ma yaiduhum shaytanu illa ghurura kuma hakika shaytan duk abin da yake musu alkawari to rudi ne ai mun karanta a baya a cikin sura Ibrahim ko inda Allah madaukakin sarki ya kawo shaytan zai ce inna Allaha wa'adakum adal haqqi wa wa'adtukum fa aklaftukum kaga shi mai saba alkawari ne Allah ya muku alkawari na gaskiya ni kuma na muku alkawari na saba shi wanda ya musu alkawari ya ɗebe su ya kai su aljanna ni kuma ga ku anan na saba muku alkawari ba haka ne abin yake ba don haka ya zama yake na mai rudi ya rude su Allah madaukakin sarki sauka to mu je أولئك مأويهم جهنم an hama عنها محيصا wa وإن mutanen da suka bi a anan gidan duniya ma'awahum mu makoma su ita ce wutan jahannama wala ya yajiduna mahisan ba za su taba samun makarkata an haga warinta ba wai ga ta sun karo ta suna tafiya suna tafiya sai abure mu danyi hakan nan ba za su samu wannan ba ai da sun dan karkace to za su yi deflecting saboda ka za su yi wani guri itin eh, daga ta yanayin da yake to babu yanda za a samu wato kenan eh, eh, abin nan fala da wala tahina manas babu yanda za a samu wato kenan hanyar karkata in sun sako gaban su na haka ne tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan ba ma wannan ba wutar jahannama ba da a buɗe ta ba sai sun je bakin kofa hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha ko ko futihat abwabuha futaha ko futihat abwabuha sai sun zo baki sai a bude kofa tana na a kirim tana zabbabaka sai sun zo sai a bude sai tirini yo kansu in sun firgita sai ma wa qala lahu kazanatuha alam yatikum rusulun minkum ashe ba muku gargadi ba ba karanta muku alqur'ani ba ba muku wa'azi ba hmm? alam yatikum nazir mai gargadi bai zo ba su ce bala tarja ana nazir hakika mana wa'azi baka zauna amma sai muka dauki abin a wasa ne muka karyata shi amma an muku wa'azin kuka bati kuka karyata kuka kibe in antum illa mhm. sai su ce musu ashe ku dama batattu ne dama ku batattu ne to mu je magana والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله كيلا الله هذا كن سلكي والذين آمنوا lalle wayannan da suka yi imani wa aminu salih suka yi aiki na gari sanar kilhum jannatin wallahi za mu san shigar da su cikin aljanna masu yawa ta jarimin tati al'anhar wanda kore mu suke gudana a karkashin ta wanda suka yi hakuri suka bi Allah madaukakin sarki ba su wuce dan ba ga inda za mu saka su ta jarimin tati al'anhar kore mu suna gudana wato kenan a karkashin ta kaliji ne fiya za su dawama a cikin ta dawama kuma na har abada na dindindin duk wanda ya shiga wa mahun anha bi na duk wanda shiga cikin aljanna ba za a fitar da shi ba mun shiga kenan har abada gara gara wutan an shiga ana fita ko in an shiga wuta za a iya fita amma aljanna in an shiga ba a fitanta Allah ka samu a cikin aljanna wa da Allah hakan kuma alkawarin Allah gaskiya ne alkawarin Allah ba irin na shaidan bane Allah madaukakin sarki la yuklifil mi'ad baya saba alkawari baya saba alkawari kuma na zaƙo min Allah kilan waye ya fi magana ta gaskiya sama da Allah madaukakin sarki idan Allah madaukakin sarki ya faɗi magana magana ce ta gaskiya duk da kake wa kake wa haka nan zaka zo ka same ta babu wanda ya san ya fi Allah madaukakin sarki wato kenan faɗin magana ta gaskiya to mu jama'a lallai sabi amani ya to har yayi to to alhamdulillah za mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amfana da mu ya ganar Eh, ya ba mu ladin sabu da muka kuskure Allah ya gane da mu kuskuren Allah ya yafe mana Allah ba mu ikon gyarawa akwai tambaya malam